Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. ana sa ran sabuwar dokar zaɓe da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu a ƙarshen makon da ya gabata za su kawo sauye-sauye da dama a harkokin zaɓen Najeriya. Lura da irin muhimmancin da 'yan Najeriya suka baiwa waɗannan sabbin dokoki. Shirinmu na yau zai dubi irin sauye-sauyen da waɗannan dokoki za su kawo a tsarin zaɓen Najeriya, musamman babban zaɓen da ke tahowa nan da watanni goma sha ɗaya. Na tuntuɓi wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kan irin sauye-sauyen da waɗannan dokoki za su kawo a harkokin zaben Najeriya, kuma ya fara ne da bitar waɗansu daga cikin dokokin. Sunana Awal Musa Jani, ni ne babban darakto a cibiyar ƙungiyar Sisla, wato ƙungiyar da take sa ido akan aikin majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Kuma babban ciyaman a ƙungiyar nan mai sa ido akan harkar zaɓe transition monitoring group madalla so kamar yadda aka sani dai um, kafin a sa wannan hannu a wannan doka akwai uh, wato korafi da yawa da ake ta yi a kan inda zaɓe a najeriya ba shi da inganci inda zaɓe ake yin uh, tinki kawai a ɗauki um, ƙuri'a a ringa tangwalawa da kuma waɗanda shekarun su ma ba su kai shi zaɓe ba ko kuma a ringa yin mutum ɗaya zaɓe kamar mutum kamar so uku ko so hudu ma ko mafi da ko kuma a tilasawa jami'an hukumar zaɓe su faɗi sakamakon zaɓen da ba shi ne ba da kuma wato yadda ake rintan alhaki wajen kirga wato ƙuri'u da sauransu saboda haka wannan ta sa wato ƙungiyoyi na farar hula suka tashi tsaye suka ce to dai har demokuraɗiyya za a yi dole ne a kawo gyara a cikin harkar zaɓe kuma dole ne a tabbatar da kan cewa 'yan ƙasa an ba su damar da za su tsaya su zaɓe ba tare da an ci cizguna musu ba ko kuma an yi amfani da jami'an tsaro ko kuma an kawo ta hanya da ba ka'ida ce ba don a hana mutane su fito su zaɓe wannan ina ɗaya daga cikin dalilin da yasa mata da mutane da suke raunana ba sa iya samu su shiga su yi zaɓe ko kuma a zaɓe su saboda irin tashin hankali da rashin mutuncin da ake yi a cikin harkar zaɓe. saboda haka muka tashi muka yi ta kokari muka na eh, jan hankalin yan majalisa da shi da kansa shugaban kasa shekara bakwai kan a kawo gyara a cikin dokar zaɓe don a tabbatar da kan cewa demokuraɗiyya ta ɗore kuma mutane abin da suka zaɓa shi ne za a bayyana ba wai kawai a zuwa yi amfani da ƙarfin mulki ko kuma ƙarfin yan eh, daba ko kuma ƙarfin jami'an tsaro a yarintan alhaki ba. To, aka yi sa'a bayan mun yi shekara bakwai muna ta fafutuka aka yi sa'a shekaran jiya shugaban ƙasa ya rattaba hannu duk da wasu da suke moruwa da rashin gaskiya da adalci a cikin harkar zaɓe sun yi ƙoƙari su tabbatar da kan cewa wannan haka bata yi ba bata faru ba a cikin waɗannan manya-manyan gyara da aka yi akwai akwai manya-manyan wato abu ɗaya da zai faru kamar misali sakamakon zaɓe za a kawo shi ne ta hanyar fasahar na'ura ba kamar da za a ringa cewa ga abin da aka ci ba wannan a nan inda ake zaben nan kafin a tarwatse a nan kowa zai san ko me aka ci kuma za a tura eh, wannan eh, sakamakon zaɓe ga hukumar zaɓe ta hanyar eh, fasaha ta hanyar fasahar zamani dai kenan yawa eh dai kenan sa'an nan na biyu Um, wato kamfen da 'yan siyasa za su yi za a fara shi yakin neman zaɓe eh, yakin neman zaɓe da za a yi eh, 'yan siyasa za su fara shi da wuri um, don a tabbatar da kan cewa an fara kamar kwana 150 kafin election kafin zaɓe ya karatu wannan akwai gyara akan wannan da ba haka ba ne sannan akwai kuma yanda za a tabbatar da kan cewa idan an yi wa jami'an tsaro barazana tilasawa su faɗi abin da ba daidai ne ba. Jami'an tsaro ko ma'aikatan hukumar zaɓe? A jami'an eh, hukumar zaɓe. Na'am. Yawa yanzu haka ɗin idan an masu irin wannan barazanar ko an tilasa su to hukumar zaɓe wannan doka ta ba ta damar ta tsaya ta sake eh, duba kan batun ba wai kawai shi kenan a ce ai ga sakamakon da aka kawo shi ne kawai za a yi amfani da shi ba yanzu akwai gyara saboda haka ko ma an yi wannan rashin adalci din mutane su tabbatar da kan cewa yanzu akwai damar da za a ba wa aka ba hukumar zaɓe don ta tabbatar da cewa ta bi diddikin yadda aka yi abu na hudu shine akwai wato damar wato wannan sabon doka ta ba wa hukumar zaɓe damar da za ta samu kuɗaɗe da za a yi aikin zaɓe akalla ba a sanar ba shekara ɗaya kafin a yi zaɓe wanda da ba haka ba ne. da sai ta ta neman kuɗi kamar yadda aka sani a baya a zaɓunan baya an daddaga su saboda cewa wai ba a ba hukumar zaɓe kuɗi ba akan lokaci to yanzu wannan dokar ta ba da cewa lalle lalle hukumar zaɓe sai an ba ta kuɗaɗe kafin shekara ɗaya kafin a yi zaɓe sa'annan um, akwai wani kuma kokari uh, da aka da kawowa kai shine wato jama'ar da suke da na kasa da ba a ba a kula da su ko kuma ba a ba su da wata dama da za su zo su kada zaɓe amma yanzu wannan doka ta ba wa wato uh, mutanen da suke da rauni kan damar cewa dole ne a bar su su yi zaɓe ko kuma a kawo abin za a taimaka musu su tabbata sun yi zaɓe ba tare da kawai an hana ba. Uh, akwai wani kuma kokari eh, da aka dada yi kuma shine a cikin wannan kundin ehm, sabon zaɓe an tabbatar da kan cewa waɗanda za su zaɓe dole ne sai an ƙidaidaita cikin sai an sai an bayyana su da wannan harkar eh, fasaha ta zamani wato abin da ake kira smart card reader Idan yawa idan idan duk wanda yanzu ba da ba wani damar da mutum zai zo zo ya ce zai yi zaɓe so uku ko so hudu saboda kana dangwalawa in dai har kai kana da rijista komai da komai naka zai fito in kuma ka tsallaka ka je wani wajen za ta nuna kan cewa ka riga ka yi zaɓen saboda haka ba zai yiwu ka sake yi ba saboda haka ana kokari a rage rintan alhaki da kuma yadda ake um, rashin gaskiya da adalci ta wajen harkar um, zaɓe a Najeriya wanda shine lalle lalle hanyoyin da za a tabbatar da kan cewa jama'a sun yadda demokuraɗiyya ɗin nan kuma sun yadda su shigo zaɓe sun yadda su tabbatar da kan cewa sun kare demokuraɗiyya saboda ba ta yadda za a yi a lakulli halin kullum ana ta rintan alhaki ana ta waɗanda ba su ci zaɓe ba a ce an ɗauko su su ne ma waɗanda ma ba su ma tsaya ma takarar ba saboda ƙarfin doka ƙarfin iko da rashin eh, gaskiya da adalci sai a ɗebo su a ce a yi su ne ma za su mai gurbin waɗanda ma suka tsaya aka fito a cikin jam'iyya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash da kuma ta twittercom aminiya Haka kuma, Kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. To madalla, Malam Awwal waɗanne irin sauye-sauye waɗannan sabbin dokoki za su kawo a harkokin zaɓe? Wannan gyara da aka samu zai daɗa taimakawa don a ƙarfafa demokuraɗiyya, a ƙarfafa gaskiya da adalci a cikin zaɓe, kuma a rage wato amfani da kuɗi don yawanci daman akwai mutanen da daman kawai su sun saci kuɗi ne kawai suna jira lokacin zaɓe zo sake sake siyan Eh, yadda za a tafi a harkar zaben waɗanda suke tsayawa takara za a ga cewa su ne suke tsaya musu su ba su kuɗin da za su yi idan sun hau kuma shi kenan sai su ringa biyan su kamar haraji kamar yadda muka gani a baya to wannan doka yanzu duka ta haramta ta kuma ƙayyade iya kuɗaɗen da za a iya kashewa a kan harkar zaɓe duk wanda i wannan ya keta doka kuma doka za ta hau shi duk hanyoyi ne wanda za su taimaka mana don a kawo cikakken gyara a cikin harkar zaben Najeriya saboda inda an kula a da ai kawai sai abin da aka ga dama ake yi ba wai gaskiya ake yi a cikin harkar zaben ba to amma wannan dokoki wannan sabon kwastarima da aka yi na dokar zaɓe wannan ya ba wa 'yan ziba 'yan najeriya damar da za su iya fitowa su to su zaɓe kuma a zaɓe su idan sun gaba daidai ba za su iya fitowa su magana kuma zaɓe za ta kula za ta yi wani abu a kai amma a da yi ba haka ba ne. shi yasa muke ganin cewa eh, wannan yunkuri da aka yi don a tabbatar da kan cewa an inganta harkar zaɓe a Najeriya ina ɗaya daga cikin hanyoyin da za su kawo zaman lafiya akwai wajeje da dama rashin zaɓe na gaskiya da adalci shine yake haddasa rigima shine yake haddasa eh, rashin kwanciyar hankali amma yanzu in wannan dokar an bita 'yan siyasa sun yi abin da ya dace su yi kowa ya tabbatar cewa zai bi dokar da aka kafa don a kawo gyara a cikin harkar demokuraɗiyya da zaɓe a Najeriya ni na ga cewa to za a samu damar da za a yi wa 'yan Najeriya ko kuma 'yan Najeriya za su amince da cewa demokuraɗiyya da zaɓe wata hanya ce da za ta ba su dama da su tofa albarkacin bakin su kuma su shiga a dama da su ta wajen bangaren tattalin arziki ta wajen bangaren siyasa ta wajen bangaren ilimi ta wajen bangaren kiwon lafiya ta wajen bangaren zamantakewa da juna taka ne kawai za a tabbatar da kan cewa demokuraɗiyya ta yi wa 'yan ƙasa amfano amma in aka ce kawai wasu tsirari ne za su shigo da burin kawai su dinga sace kuɗi da burin kawai su dinga uzura wa mutane su dinga yi wa mutane ɗagutu to ba ta da za a yi 'yan najeriya su amince cewa demokuraɗiyya tana da amfani amma idan aka zaɓi mutane sahihai waɗanda sun san aikinsu waɗanda ba wai su eh, ta hanyar runto suka zo ba ba wai ta hanyar karfin bindiga ko kuma karfin yan daba ne ko kuma kuɗi aka aka kawo aka ce ba to ina ga za mu samu gyara a cikin yadda ake tafi da tsarin mulki a Najeriya saboda daman il ummul abaisin da yasa eh, eh, harkar eh, wato mulki ta kwabe a Najeriya shine rashin sanin madogara rashin kawo mutanen da za su yi aiki saboda Allah dan kishin kasa dan kishin jama'a in har kawai za a ringa shiga siyasa ne don a azurta juna a azurta kai to fa talaka shi ba zai ga amfanin demokaradiyyar nan ba. Na'am. To akwai kalubale da ake tunanin cewa wannan sabuwar doka da aka sanya wa hannu za ta iya haifarwa a zaɓe mai kamawa da kuma sauran zaɓuka da za su zo nan gaba? Babban da kalubale dai shine kawai idan 'yan siyasa sun ƙi su bi wannan dokar. In sun ƙi su bi wannan dokar to shine babban kalubale. saboda su yan kasa yan eh, wato masu yin zaɓe za a waya musu da kai za a ga musu cewa ga sabon tsari fa kuma duk wanda ba daidai ba doka za ta hau kan shi ko za ta hau kanta to ina ga cewa babban eh, jihadi da za mu yi shine yanzu jam'iyyu suna da rawar da za su taka don wayewa da magoya bayan su kai akan harkar zaɓe da kuma wannan sabon doka mu a bangaren mu na ƙungiyoyin sa kai muna yi kuma za mu ci gaba da yi amma dole ne hukumar zaɓe da jam'iyyu su masu waiwa da jama'a kai kan wannan sabon tsari da aka fito da dan a kawo inganci a kyautata harkar zaɓe a Najeriya. Awwal Musa Rafsanjani kenan babban ciyaman na ƙungiyar sa ido akan harkokin zaɓe wato Transition Monitoring Group TMG. To ma saurare iya abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Kada ku manta, za ku iya sauraron shirin a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiya trust da kuma tatuyara.com slash aminiya trust. Haka kuma, Kuna iya samun shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu duka, Muhammad Awal Suleiman ne ke cewa, ku huta lafiya.